muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. a Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi. ma sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai to a cikin shirin za a ji cewa a najeriya darajar takardun kudin kasar wato naira ce ke ci gaba da faduwa al'amarin kuma da ya fara shafar farashin kayayyaki a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma jama'a ce ke ci gaba da nuna fargaba dangane da yadda 'yan fashi suka fara kai farmaki a kewayen bankunan birnin. Idan muka sake komawa Najeriya za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da shugaban hukumar da ke kula da kafofin watsa labarai na kasar Shehu Balarabe Ilela game da dalilan gwamnatin kasar na bayar da lasisi 159 ga wasu sabbin gidajen watsa labarai a lokaci guda. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, amma dukkanin sai an saurari labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. A jiya Laraba, babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa gwamnatin habasha cewa ta nuna masa wata takarda ko shaida da ƙasar take da ita akan zargin da ya kai ga koran manyan jama'a aikin jin kai su bakwai daga ƙasar a wata musayar kalamai da ba a saba gani ba antonio guterres ya jawabi a kwamitin sulhu bayan da jakadar habasha ya yi zarge-zarge kan ma'aikatan majalisar ciki har da zargin sun ƙara yawan mutane masu buƙatar taimakon jin kai da mutum miliyan guda na san ambato mace-mace da ba a yi ba guterres ya ci gaba da bayani cewa sau biyu yana faɗa wa firaminista abi ahmed idan yana da wata damuwa ta rashin adalci game da wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya to ya faɗa masa kai tsaye saboda shi kuma ya gudanar da bincike kane ya ƙara da cewa matakin da addis ababa ta ɗauka ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa ta ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya wanda manyan dokokin duniya suka ba su kariya Guterres ya nanata cewa yana buƙatar gwamnatin Habasha ta ba da haɗin kai domin ma'aikatan jin kan su yi aikin da ya dace na rage radadin wahala da miliyoyin 'yan Habasha ke fuskanta. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawarsa da manyan jama'an Faransa ya yi ma'ana ainun. Kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris wurin dakile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. yana da matukar muhimmanci ga amurka ta ga nahiyar turai baki daya musamman kasar faransa sun yi karfi kana su yi aiki tare a yankin indo-pacific blinken yana faɗa a wani taron manema labarai a paris babban birnin faransa ya kammala rangadinsa a turai ne da tattaunawa da wasu ministocin harkokin waje a taron kungiyar raya tattalin arziki ta oecd blinken ya ba da shawarar cewa amurka da faransa za su iya yin aiki a kan damuwa ta bai daya a yankin sahel na afirka da kuma tsaron na haɗin gwiwar amurka da turai shugaban hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ta faɗa a jiya laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a ƙasar na ƙaruwa cikin gaggawa har ma lokaci na ƙurewa kafin shiga lokacin sanyi lokacin sanyi na gab da shigowa in ji mary ellen mcroti babbar daraktan shirin abinci na duniya a afghanistan tana faɗa wa manema labarai ta bidiyo yanar gizo a kabul ta ce muna da sanyi mai tsanani a afghanistan farashin mai da ke tashin goron zabi zai jefa mutane cikin wahalar samun abinci da kuma samun ɗumi a gidajensu gabanin talba ta kwace mulki a kabul a ranar 15 ga watan agusta kana ta kafa gwamnati dama kasar tana fama da matsaloli na tsawon shekaru da suka hada da fari da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma annobar covid-19 sama da mutum miliyan goma sha takwas ne ke buƙatar taimakon jin kai har da mutum miliyan goma sha hudu da ba sa samun abinci akwai kuma yara miliyan biyu da suke kan hadarin kamuwa da tsananin tamowa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya laraba hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ba da shawarar wa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar malaria an tabbatar da ingancin rigakafin da ake kira mosquirix a wani aikin jarrabawa da aka gudanar a ghana da kenya da malawi inda yara sama da 800 suka samu rigakafin hukumar ta who ta ce malaria ita ce babbar cutar da ke hallaka kananan yara a kudu da saharan afirka inda yara 260 'yan kasa da shekaru biyar ke mutuwa a duk shekara rigakafin da ake bukata a baiwa yara sau hudu yana yaki da kwayar cutar malaria ta fifarsarin mai hadari a duniya kada mafi yawa a nahiyar afirka in who a wani sanarwa ga manema labarai a cewar mujallar the wall street journal za a kwashe shekaru da dama kafin rigakafin ya isa ko'ina a duniya a ƙarshe pakistan ta nada laftanan janar nadim anjum sabon shugaban ma'aikatar leƙin asirin ƙasar ya dai maye gurbin babban daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri ta isi a takaice laftanan janar faiz hamid wanda ya jagoranci ma'aikatar tsawon shekaru biyu kana zai zama babban kwamandan rundunar sojojin peshawar Sashen yada labarai na ma'aikatar sojin ƙasar ne ya sanar da wannan naɗin a ranar Alhamis a matsayin wani bangare na sauye-sauyen shugabancin soja. Masu lura da harkokin soja a ƙasar sun mai da martani a kan naɗe-naɗin suna faɗin cewa naɗin da aka yi wa Hamid na nufin akwai yiwuwar zai shiga sahun masu neman mukami mafi girma na sojin ƙasar a samuwar shekara. labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da tarayyar najeriya da darajar takardar kudin kasar wato naira ke ci gaba da faduwa hakan kuma na shafar farashin kayayyaki daga abuja ga hassan maina kaina da karin bayani a wannan rahoto A 'yan kwanakin nan dai, darajar Naira a Najeriya sai ƙara faduwa kasuwar wasu ke yi, yayin da darajar dalar Amurka ke kara tashin gauran zabi. a wannan mako sai da aka canza a dalar amurka ɗaya akan kusan naira ɗari shida kasuwar bayan fage To ko me ke jawo hakan? Dr. Yushewu Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Kasancewan kasan dogaranta da abubuwan da ake shigowa a kasan a ciki hada tataccen man fetur wanda ake kashe kuɗaɗe masu yawa a kansu ya shafi yanda ake samar da ita dala ɗin a cikin kasan da kuma irin buƙatuwar da ake da ita domin kasuwanci wanda ya shafi abubuwa daban-daban a cikin kasan. Na uku kuma ya shafi ɗabi'un mutanen kasan waɗanda ko da yaushe idan su kai almundahanu saboda kasancewa A an sa wasu wato bvn a bankunan mutane da yawa daga cikin 'yan kasan suna bukatan su canza naira zuwa dala domin su ajiye shi wanda a turanci ake ce shi dollarization waɗanda da yawa daga cikin mutanen najeriya sun koyi wannan ɗabi'an kuma suna yin wannan ɗabi'an saboda haka kullum ana buƙatar dala ba don kasuwanci ba ana buƙatar dala don a ije ta saboda a kiyaye wasu abubuwa haka kuma akwai tsare-tsare da aka ƙirƙiro su waɗanda waɗanda na rage darajar kuɗin ƙasan wanda ake tunanin cewa in an rage darajar kuɗin ƙasan zai sa masu zuba jari su zo su zuba jari a ƙasan wanda kuma akwai bambance-bambancen ra'ayi akan ita kanta wannan ɗin hauhawar farashin dalar amurka a cewar 'yan kasuwar najeriya ya jefa su cikin matsala sunana alhaji isa adamu mataimakin shugaban 'yan kasuwa na arewacin najeriya na arewa traders association of nigeria sanadiyan hauhawar wannan farashin dala ya jawo mana karancin jari idan misali kana da kuɗi naira miliyan biyar ko miliyan goma idan za ka siyo misali dila ɗari ko dila 150 ko dila 70 haka yanzu bai wuce ka siyo dila 30 ko dila 35 ba wanda wannan dila 30 ko dila 35 da zaka siyo kuma a yanzu saboda tsananin da wato farashi ya riga ya hauhawa ba za ka taba samu wani riba na kirki wanda har zai sa kai ka iya rayuwa ka biya bukatun na yau da kullum ma har ko ka iya ka taimaki wani ba saboda haka muna cikin matsala na karancin jari idan da dala tana ƙasa to za ka siyo abu mai dan yawa yanzu dala ya riga ya hau ko yanzu menene abin yi ga Dr. Yushewu Aliyu. Dole ne shi wannan ɗanyen man fetur din da ya wanda dama da akan je a siyo shi a kasashen waje a dawo da akalan samar da man fetur din nan a cikin ƙasar nan a rinka tace shi wanda zai rage amfani da daloli wajen shigo da shi a cikin ƙasar nan. Haka kuma ɗabi'an mutanen ƙasan waɗanda suke canza naira ta koma dala shi ma sai an duba shi. Cewar Alhaji Isa Adamu yanzu akwai abin da suke son 'yan Najeriya su gane. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu shaida wa su mutane wanda suke zuwa kasuwannin mu cinikayya. Wannan tsadar kaya ba daɗin sa muke ji mu ma 'yan kasuwa. Mu ma kanmu ya jefa mu cikin wani hali na kunci da wato karancin jari da kuma mu kanmu abin da muke samu ya ragu kwarai da gaske ta hanyar da yanzu kokari muke mu ga mun kare kanmu har a zuwa lokacin da Allah zai kawo sauki wannan al'amarin yanzu dai abin jira a gani shine yadda matakai da gwamnatin najeriya ke ɗauka zai taimaka wurin ƙara tada komadar darajar nairar hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to yanzu kuma sai jamhuriyar niger inda jama'a ke ci gaba da nuna fargaba dangane da yadda 'yan fashi suka fara kai farmaki a kewayen bankuna musamman ma ya mai babban birnin kasar inda a cikin kwanaki uku kacal sau biyu barayi suna tare mutane dauke da miliyoyin kudade na sefa ko dai za a kai ajiya ko kuma an ciro su daga banki. A wata hira da Suleiman Muni Barma ya yi da shugaban kungiyar Vuwa de Samvuwa Nasiru Saidu ya bukaci hukumomi da al'umma su tashi tsaye don karya lagon waɗannan miyagun ɗiya. Abin da ba mu sani ba hwarin a cikin birnin ya mai ko a cikin mayan birane namu yau gashi an hwara yin shi kuma abu ne wanda idan ba a ɗauki matakin nan ingantacci ba an ka fuskance shi to zai kamari kuma ya tada hankalin jama'a dangance da yanayi wanda ake ciki ba a san ba yau abinda muka ji ga makwabta ka ɗauko kuɗi da banki ko cikin mota a tarbi mutane da bindigogi ana halbe-halbe wannan abu ne wanda muka gani ga wasu ƙasashe na mu inda rashin tsaro ya yi kamari ba mu san shi ba don haka ya kamata a ƙalubalance shi da duk wata dubara da wani abu wanda ya kamata a yi saboda a tsaida shi kana jin ɗari-ɗarin tahiya wurin aje kuɗi ko wurin ɗauko su musamman ma in kuɗin suna da yawa a ganin mu abu idan yana sabo aka tunkara shi a yi maganin shi kuma irin waɗanga abubuwa in ka diba suna da alaƙa ga dole al'umma su ma su ɗauki matsayinsu na su yi rayuwa tsakani da allah ga matsayinsu na 'yan ƙasa tunda waɗanga abubuwa mafi yawanci an ka yi su to za ka ga an samu abin da aka ce ma complicity gama kai don haka muna ganin jami'an tsaronmu suna bukatar irin sabon horo na irin waɗanga sabon ta'addanci da karibu a cikin ƙasanmu kai ya zama to ya samu gindin zama a cikin ƙasanmu kenan jami'an tsaro su tsananta bincike su tsananta neman labaru na siri unguwa unguwa menene mutane suka yi menene suka eh, tanada na biyu su kankan su al'umma su yarda su yi ka ba jami'an tsaro haɗin kai wurin ba da labaru ga duk wani motsi ko duk wani gungu wanda sun ka gani na jama'a wanda basu su da shi ba tun da cikin unguwa unguwa kowa ya san kowa tun yanzu ana iya a ɗauki matakin ne shi abu in ya fara tun yana jariri aka tunkara shi ba sai ya gyangata ba kwade. Nasiru Saidi kenan shugaban kungiyar vuwa de Sanvoix a su da Suleiman Muni Barma. To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda hukumar da ke kula da kafafen yada labarai na kasar ta ba da lasisi ga sabbin gidajen watsa labarai da da hamsin tara a lokaci guda. A wata hira ta musamman da shugaban hukumar Shehu Balarabe Illela ya yi da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda. Ya bayyana dalilan da suka sa gwamnatin Najeriya ta ba da waɗannan lasisin da amfaninsu ga ƙasar. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance. dama daga cikin aikin wani hukuma shine bayar da lasisi wa kafafen watsa labarai a nan kasa ko da talabijin ne ko kuma rediyo to a kowane lokaci muka samu mutane da suke neman a basu lasisi muna da lasisi a wannan karan mun tura takardi sama da wajen kusan 300 wa ofishin domin a amince musu to alhamdulillah an yi abin da shugaban kasa ya yi amfani da ikonsa kuma wanda an da ba ya kamar haka ba ya ba da lasisi wa ofisoshi da kamfanoni da mutane ɗari da hamsin da tara a wannan karan kuma banda wannan akwai sama da dari wanda suna jira su ma za a ba da su to kun ga wannan ba karamin ci gaba bane a ce shugaban kasa ya amince da ake cewa a ah, ba yancin jarida ba ya san gidajen jarida a ce kuma shi ne yau ya zo ya sa hannu ya ce a ba da gidajen kamfanin tara. su bude gidajen rediyo kin ga dole ne mu yi jinjina ma shugaban kasa Muhammadu Buhari a wannan wuri ta yaya kuke faɗakarwa ne a bin dokokin hukumar ku a lokacin da duka zo za mu baka lasin domin ka bude gidan talabijin ko rediyo a cikin takardun da za mu baka akwai ka'idojin shimfiɗe a ciki na farko ka zo ka cika fom ka yi rajista ka gwada wani cewa kana sha'awa ka yi na biyu da maka zayyana a tsara maka tsarin gidan rediyo ma kansa tukunna wanda ina da ka saka wannan ina da ka saka wannan da tsara maka shi akwai muna da technical officers wato masana akan wannan tsare-tsare wanda in baka su zamu iya za a iya yi maka shi sannan banda wannan kuma idan mun gama za mu haɗa mu kai ma minista na watsa labarai wanda shi kuma zai kimtsa komai da komai ya ya mika ma shugaban kasa wanda kuma shi ke da faɗi na ƙarshe akan wannan bayan jami'an tsaro na rukuni daban-daban sun yi bincike sun ga cewa eh ka cancanta babu wasu 'yan ta'adda da suke goyon bayanka babu wata ƙasa da take mukiyar najeriya ce da take goyon bayanka sannan sai a turo mana bayan shugaban kasa ya sa hannu ya amince to mu kuma sai mu zo sai mu rubuta lasin dinka mu baka lasin dinka amma ba za ka zagon kasa ma Najeriya ba da yake nan na biyu ba za ka yi abin da yake zai soki wata kabila ko wani addini ba sannan na uku za ka yi amfani da wannan lasin ne domin ci gaban Najeriya kuma haɗa kan al'umman Najeriya to akwai ka'idojin da dama wanda dole za ka sami a kai amma kisan dan adam kuma yadda yake kana bashi kuma sai ya zama ka wani abu daban lokacin da ya sami lasin din hannunsa sai fara zama maka wani dan adam kuma sai a fara kayya kayya da shi yana cewa yana da yanci amma lokacin da ya zo yake neman lasin din ya manta da yancinsa ya manta da cewa shi ne ya sa hannu cewa ya yarda da waɗannan ka'idoji da muka shi akwai dokar hukumar da ta haramta watsa labaran kafafen kasashen waje kai tsaye ba ka ganin kamar wannan dokar yana ƙara wa kafafen kasashen wajen farin jini fiye da waɗannan na cikin gida da kuka ba lasisi? Eh, ni kamar da nake faɗa ne dan jarida ne kuma eh, daɗin abin na yi aiki a najeriya kaɗan kuma na aiki a kafafen watsa labaran duniya din na san me suke yi saboda haka babu wani wanda zai ɗaga min ido ya kalle ni akan magana harkan watsa labarai musamman wanda suka shafi na kasashen duniya tunda tunda na shafi shekara talatin saboda haka na san kabli da ba'adi na kafafen watsa labaran duniya na san menene muradansu na yi aiki a cikin su a nan na koyi su saboda haka babu wata ƙasa da za ta yadda kawai daga najeriya ka dika tura mata labarai cikin ƙasanta da harshen ka ko da harshen ita take magana da shi ba su yadda ba to don mene ne yasa mu kuma za mu bari kawai ka je ka kimtsa labaranka daga wata ƙasa ka dinga watsa mana shi kai tsaye a wannan kasa in akwai wata ƙasa da ta amince da a mata ka gaya mun sunan wannan ƙasar ka faɗa miki cewa ba haka al'amarin yake ba to kenan ba za a gyara dokar ba kenan ba maganan gyara ba dama ɓace take ba ai ba maganan akana gyara abin da ke a ɓace ne ai hmm. dama doka ce da aka yi ta aka hana a watsa labarai kai tsaye ai ba laifi bane haka ne Shehu Balarabe Ilela kenan shugaban hukumar da ke kula da kafafen watsa labarai a Najeriya a hirarsu da Madina Dauda a Abuja. To za mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda kungiyar kasashen duniya masu magana da yaren faransanci wato OEF tare da gudunmuwar gwamnatin Nijar da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka kaddamar da wani tsari na yi wa yara da mata kusan dubu uku da ɗari biyar takardar haihuwa kyauta a ƙaramar hukumar dingas da ke yankin da magaram. mai martaba amadu zakari shine sarkin garin na dingas ya yaba da wannan tsari kamar haka wannan abu ne wanda dama mu muke jira eh, wannan eh, audience foreign da ake ce mishi a zo ya karkara gurin talaka a yi mishi takardar aihuwa wanda bai anda Allah bai saba yake da ya samu damar yi mishi yin takarda don sabida duk wanda ya huce sati a sati biyu ba a mishi ba takardar aihuwa dole ne sai ya tashi daga nan mu sai ya yi eh, kilo wani gun eh, da tare da wakilansu don a yi musu takardar aihuwa to wannan gashi eh, gwamnati ya gayyato mana oef tare da makarabansu an zo halle gida za a yi musu a cikin gari goma sha eh, biyar na eh, kantunan komin wannan tamu wannan abu ne mu mai muhimmanci saboda matsala ce wadda muke da ita ake so a warkasu da wani da ita in ka diba yaran wanda suke shiga makaranta tun daga aji na daya har aji na shidda sai sun zo lokacin da za su yi eh, za su jaraba wanda za su jaraba to a lokacin nan ne uwayensu dole su ciri su kullu don su je su wannan yaran takarda aihuwa kira da za mu yi ga gwamnati tare da su oef da duk sauransu wanda suke dafa wannan fanni muna so su kalle mu da idan rahama wannan guri namu yana buƙatar irin wannan abun a lullum kashi eh, in ka diba wannan abu da za a yi eh, mun ji suna cewa suna so su samu dubu uku da ɗari biyar ni na imani mutanen da za a samu in a cikin wannan 'yan kwanakin da za su ɗauka aƙalla an samu dubu bakwai kara a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram yanzu kuma lokaci ne da silimin muni barma zai zo mana da shirin na kasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana sile Mumuni Barma. makon jiya shirin na ƙasa ya taɓo batutuwan da suka shafi kurame a albarkacin makon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ake hidimominsa a makon ƙarshe na watan Satumban kowace shekara. Kamar yadda aka shi shirin na ƙasa ya mai da hankali akan ilimin yara kurame. A yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya a hirar da muka yi da Sha'ibu Audi, daraktan makarantar kurame ta birnin Yamai. karantar sai yaron kurma sai wanda ya yi kurmanci ba faransai kadai ne koko kana da pedagogy ka yi turanci dole sai ka iya magana kurame to wannan maganar nan ne in ba mutum ya sa kan shi ne wannan magana a koyoshi ba karami abuna ba yawon da masala babba ya ce wajen college ne duk yaro yana da professor kamar bakwai haka tunda su matiyar kala-kala ne to in ka dauki sai ka gani akwai professor biyu wanda su sun samu formation ga maganar kurmanci su kuma ba su iya yadda ake so ba me kamin suna kwatanta musu ya yi dai babu akwai yara da yawa kurame da ke ɗaukar karatu a nan ne alhamdulillah muna da yaro dari da tamani da bakwai hmm. cikinsu akwai mata 69 to ya kuke ganin yadda suke mai da hankali akan sha'anin karatu uh suna son karatu kasan duk wanda wani yaro da ya zo nan cikin fami ne ya hito to cikin famikin nan yana gani ɗan wansu su suna ta yi karatu shi ma ya ce ma uwaye ni ma ina son ta yi karatu duk wanda suka kawo yaron sai suke sun masa mu sai ke o oh, ya kai su masa ku <laughs> ai su ma suna da yanki a basu horo kuma yana da kuzari kuma yana da ambition yana da buri kwarai ya yi karatu ko ya koya wani abu amma sai ka gani wani bi akwai problem tun da malamai su tuwa college da lise kin nan ba su iya kurman kin nan akwai wanda ba su taba yi kurman ki kamar dauki wani mushe ya zo kamar yana mathematic to in ya zo ba iya kurman ki ba kasan da baki kare ne ana gani yana magana mais les su ba su ganewa même les parents ubannin da suna ke muna a wannan akwai ke nake nono ba wani abu na ba a yi magana a gane da juna wannan ne masala yana gani wanda ba kurma ba kuna magana kuna dariya amma shi ya zo ya tambaye ka wani abu sai ka ce kai ni ban gane ba kai mine ne yake so to kun ga wannan akwai ciwo kurai baya ga matsaloli na karancin malaman da suka lakanci maganar kurame waɗanne matsaloli ne haka kuke fuskanta babu akwai wadatar kayan aiki haka gwamnati yana kawo ina shi kokari amma na gwamnati bai isa wani bi dole sai dai laifaran kuma su iyaye kuma su samu su kara mm-hmm. oh, sai su samu su kara amma Eh, kaman mun dauka wajen su mun muna aiki da abin da ana ce dictionnaire da sin kaman mu dictionnaire mu na abin nan na kurame ne akwai wannan akwai alphabet to akwai language sin nan eh, don ku waɗannan duk akwai kuma mu nan alhamdulillahi muna da partenaire abokan hulda kungiyoyi ne masu zaman kansu su ma bankin abin da gwamnati yana kawo suna kawo nasu kokari na dauki misali ga sal na informatic kungiyoyin ong ne suka yi muna da wannan kalasimanin shekin nan duk wani kungiya da ana ce mai ba niger su ne suka yi muna har da wannan shato to kuma akwai akwai waɗansu kuma da suna kawo mu taimako eh, wajen ba da karatu koko wajen kare ilimi wajen kawo abinci tun da nan shakin midi nan ne yara suke ci abinci mm. nan ya mai ekol wanda kurame zalla ne suna zo su yi karatu ita kadai ne mm. to yara suna zuwa da ko'ina in mun ce midi su koma gida lissuwar su zo faran ba su da hali dan wannan ne muka ke to muna rike su midi ki kuma tare mu shiga wajen kan mu suke su sabuka guda ne suke yi. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba Sha'aibu Audi daraktan makarantar kurame ta birnin Yamai. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa

ta yaƙi da haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya. Yana babban sarkin da ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labari. Jaridar ta ce Dagban Wura yana Mahama Bukari na biyu ya bayyana damuwarsa game da yadda ake ci gaba da lalata gandun dazukan kasar ghana yana cewa hakan din na barazana ga rayuwarmu a nan kasar zuwa wannan lokaci ya caji gwamnati ta inganta yakinta da take da masu hakan ma'adinai ta barauniyar hanya wadda aka fi sani da suna galamsai da waɗansu harkoki da ke lalata gandun dazukan kasar da yake magana a fadar gwewa a yandi cikin jihar arewaci sarkin na dagban ya bayyana cewar fadarsa a shirye take ta bayar da duk gudunmawarta domin kawar da wannan mugun aiki 'yan sanda sun kau da wani zub da jini a yankin Kurobo. Jaridar da Chronicles ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce wani abin mamaki ya abko a Duma Kurobo cikin jihar Gabashi a ranar Lahadi yayin da matasa bainin jama'a suka tuɓi. wani sarki daga kullum yakinsa da kuma takalmin sarautarsa nene tete zogle wadda aka fi sani da suna francis osakono da ke ikirarin shi ke mallakan sarautar pingua a cikin yankin sarautar manyan krobo yayin da ya yi niyan shiga filin wani wasan idi nasu na shekara-shekara na manyan festival ya haɗu da kushin matasa magoya bayansa waɗanda ke zargin sa da yaudararsu su kaurace wa majalisar gargajiyar manyan kurobo karkashin shugabancin na nasa kiti na biyu kono na manya kurobo ban zaɓi wani a matsayin magajina ba in ji shugaban ƙasa jaridar daily graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce shugaba na na a kufa ado ya faɗa cewar bai zaɓi wani a matsayin magajinsa ba ya ce duk wani mataki ko kuma dai wani abu a game da haka riga malam masallaci ne a ainihin tsarin demokaradiyyar jam'iyyar npp sai dai shugaban ya nuna cewar zai taimaka wurin gangamin duk wadda aka zaɓa a matsayin shan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2024 da yake magana a pofm da ke wani tashar rediyo da ke a da matsuguni a kumasi a ranar litini yayin ziyararsa na kwanaki hudu a jihar ashanti shugaban ya ce zai yi kokari ya yi taka tsantsan domin tabbatar da haɗin kan jam'iyyar wannan muka zo ƙarshen shirkin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana a gaida malam ridwan da haka ne kuma muka zo karshen wannan shiri na musamman wanda ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari nike ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.